Dan na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. 'yan fashi a jirgin sama sun kai hari ƙauyukan neja sun kashe fasto da makaho da wasu mutum uku ku biyo ni sannan hankali zuwa cikin shirin namu na yau domin jin cikakken wannan labari da muke ɗauke muku da su. kana muna ƙara sanar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da cewa kar da su manta su taba alamar subscribe kana su taɓa alamar karaura domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. yaushe jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa 'yan fashi a jirgin sama sun kai hari ƙauyukan Niger sun kashe pasto da makaho da wasu mutum uku. Ta'addanci ya ɗauki wani sabon salo na daban a safiyar Lahadi ɗin nan da ta gabata yayin da 'yan fashi suka yi amfani da jirgin sama mai saukan ungulu wajen kai hari kan akalla ƙauyuka hudu a ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger. wannan mummunan hari na bazata ya salwantar da rayukan mutum biyar kamar yadda jaridar jason ta bayar da shaida cikin waɗanda harin ta sama da ta kasa salwantar da rayukansu a safiyar lahadi sun hada da fasto wanda aka kone cocin sakurmus wadda wani mutum makaho da kuma wasu mutum uku yan fashin sun yi awon gaba da shanu sama da dubu ɗaya daga cikin ƙauyukan guda hudu waɗanda mutane suka bayar da shaidar cewa maharan sun kai su hamsin haye a kan babura da ba a tantance a yawansu ba wata majiya da ke kusa da ɗaya daga cikin ƙauyukan ta shaidawa manema labarai cewa wani jirgi mai saukan angudu ya rika shawagi a kewaye a sararin samaniya waɗannan ƙauyuka a tsawon awanni ukun maharan da suka tashi hankalin al'umma yan fashi a jirgin sama sun kai hari ƙauyukan niger sun kashe fasto da makaho da wasu mutum uku majiyar ta ce sun yi tsammanin jirgin ya kawo ɗauki ne ashe maharan yake karawa kwarin gwiwa ta cin karansu babu babbaka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali har zuwa lokacin da suka kammala ta'addancin ƙauyukan da maharan suka kai wa harin yayin sabunta ta'addancin sun hada da nan kusa nansa ibora da lagodo duk a ƙarƙashin gundumar irena ta ƙaramar hukumar shiroro a wani yankin na ƙauyukan nansa an ce 'yan fashin cikin fushi sun kone duk amfanin gonar da suka tarar cikin lambunan sanadiyar yadda ba su tarar da kowa ba a ƙauyen rahotanni sun bayyana cewa mutanen ƙauyukan sun arce cikin dauji ne tun kafin 'yan ta'addan su cin masu a cewar majiyar makahon ya yi gamo da ajalinsa ne a hannun 'yan bindigar yayin da yake fitowa daga daji bayan bukata ta sa ya kewaya bayan gida inda shi kuma aka harbe, fasto ɗin a kusa da cocinsa domin tabbatar da sahihancin wannan labari namu za ku iya ziyartar shafin hausa legend domin tabbatarwa a cikin labaran da taka wallafa a yau nan. To alhamdulillahi duka-duka nan muka kawo ƙarshen labaran namu sai ku tare mu a cikin wani sabon shirin namu mai zuwa insha Allahu. Sannan muna ƙara godiya a gare ku masoya da kasancewar ku tare da mu. Muna godiya a gare ku. sannan muna ƙara da ya tunatar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka ta duniyar fim cewa kar da su manta su taba alamar subscribe kana su taba alamar ƙaraura domin a sanar da su da zarar mun ɗora sabon shiri